Tsaka mai wuya. Wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manya-manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci kuma doka ta ƙasa ba ta yarda da 'yannan miyagun lehokka ba zaman yawancin wayannan yan ta'addan da ke cikin daji dabobinsu kashi 95 musulmai ne kaga wannan hanya da ita idan Allah ya nahi mutum ya ɗauki karatun wasu da yawa za a ga sun zo sun nadama kuma sun karɓi gumi sulhu. Jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a kashi na ƙarshe na muhawara da Sani fashi ya kawo muna kuma shirya mana dangane da harkar rashin tsaro a jihohi irin su zamfara katsina sokoto kaduna da sauransu da neja to a wannan shiri na ƙarshe da za mu kawo muku a yau zamu duba rawar da mutane irin su shahararren malaman na kaduna shakka ahmad mahmud suka taka wajen ƙoƙarin ganin an samu sulhu a cikin wannan al'amari kuma me ra'ayi game da ko shugaba muhammadu buhari yana iya bakin ƙoƙarin kansa na ganin ƙarshen wannan masifa ta tashin hankali a najeriya ya kuma maganar shawarwarin da wasu irin su gwamnan jihar bauchi gwamna wato bala muhammad suka kawo na cewa watakila lokaci ya yi da ya kamata najeriya ta shigo da sojan haya domin su taimaka mata wajen tankara wannan matsala ba ta da ɓata lokaci ba ga sani na manufashi tare da mutanensa. malam sani abdullahi wannan tambayar ta ce wato mutane da dama suna mamakin aikin da malamin addinin Sheikh shek ahmed abubakar gurin yake yi na yin nasiha a daba-daba ga shugabanninsu a lokacin da ya ziyarci dazuzzuka da nuna musu nuna abin da suke da kuma kokarin ganin cewa an yi sulhu yaya kake kallon wannan al'amari eh wani al'amari da shan dr ahmad gumi yake na kokarin ne da awa cikin dabobin yan ta'adda domin jawo hankulan da illolin waɗannan miyagun ɗabi'o'i da suke kamar yadda addinin musulunci ya tanada wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manya-manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci kuma doka ta kaza ba ta yadda da wayannan miyagun lehokka ba zaman yawancin a wayannan yan ta'addan da ke cikin daji dabobinsu kashi 95 musulmai ne kuma idan ya tafi ya kai maso azi alkur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama zai ɗauko littafai zai ɗauko qur'ani da hadisai ya ba su sannan wani gina kan ba su tawahi a sutura kaga wannan hanya da ita idan Allah ya nahi mutum ya ɗauki karatun wasu da yawa za ka ga sun zo sun nadama kuma sun karɓi gumi sulhu na ga haka na adajin fandeguwa na ga haka na adajin irin eh, rijana ta je dajin faka a shirka lokal gama na dajin su mm. wanda kamar dajin da ya je inda su dogo gyaɗe mm. wanda suka ɗauki 'yan ta'addar da aka yi garkuwa da su mm. a kadara wanda da ya dogo gyaɗe ya nuna cewa shi a shirye suke da su rungumi su kaga wani abu ne wanda ya fa'ida da yawa kuma dalilin wannan wa'azi da da'awa da ya kai can dabbobin 'yan ta'adda to mu dai zamfara wannan abu ya zama alheri mutane da dama suna mamakin gagarumin aikin da malamin addinin na shak Ahmed Abubakar Gumi ya yi na ziyartar daba-daba ina yi masu nasiha tare da kawo masu batun sulhu. Ya kake ganin wannan al'amari? Kamar yadda shi Shagumi ya bayani. Na farko mutanen nan da suke barnan nan sun kira kansu musulmai ne. Shi kuma malamin addinin musulunci a kullum abin da yake so ya yi nasiha ya jawo hankalin mutane su koma ma Allah da kuma nuna masu girman laifin da suke aikatawa da kuma matsayinsu a wurin Allah subhanahu wata'ala in ba su tuwo ba to kaga shi wannan babu wanda ya sai kore wannan amma gaskiyar magana ba ni tunanin wannan kadai zai wadatar a irin yanayin da ake ciki mutanen da suka tashi cikin jahilci kuma suka ɗauki wannan abin sana'a kuma sun daɗe suna yi suna kallon cewa wannan hanya ce mai sauƙi da za su iya tara dukiya wanda sun talauta mutanenmu sun kare tattalin arzikin ƙasashen yankunanmu da karkararmu babu wani abu da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta ɗauki mataki na yaƙi da waɗannan mutanen har su fahimci cewa akwai ƙarfin gwamnati kuma za a iya maganin su da ƙarshe su da kansu za su yi waya amma idan ka ce a yayin da ake haka kawai wa'azi da za a yi masu da kuma sulhun da ake magana ana yi to mm. gaskiyar magana wannan ba zai wadatar ba. Uh, Malam Sani, kana mm. ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka zai kai mizanin da zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a Najeriya? Eto, eh ga matakan da shi shugaba Muhammadu Buhari ɗauka matakai ne waɗanda mu ɗan jihar Zamfara mun yi na'am da su. Domin ya tura shugabannin rundunar sojoji na Najeriya baki daya a jihar Zamfara sun tabbatar ma da al'umma da gwamnatin jihar Zamfara gwamnatin jihar Zamfara cewa shugaban kasa ya turo su domin su zo su shaida ma 'yan jihar Zamfara sun zo ne su faɗa da masu laifi. haka suna neman goyon bayan gwamnatin da al'ummar jihar Zamfara da su ba su goyon baya bisa ga wanga kuduri da manufofi na shugaban kasa na a kawo ƙarshen ta'addanci na garkuwa da mutane da kashe-kashen rayuka da sace dukiyoyinsu da ƙona garuruwa. Hmm. sannan cikin bayanin da shi mai girma gwamna ya yi ma al'ummar jihar zamfara lokacin da su wayannan hafsa hafsoshi suka zo na najeriya a zamfara hmm. ya ce ya magana da shugaban kasa shugaban kasa ya turo jami'an tsaro guda dubu shida a jihar zamfara hmm. sannan ya yi kira ga duk wani mai makami ko wanda ka wannan aika-aika na ta'addanci jihar zamfara ya ba shi kwana sittin ya rungumi shirin shi na sulhu domin ya zo ya yi a aje makamman shi amma bayan kwana 60 duk wanda bai kama kamar shi ba to gwamnati za ta shi a zahira saboda haka a wannan bayani ne aka yi da su harsun harsoshi na najeriya kuma suka tabbatar da cewa za su je su sake shiri su sake mara sannan su turo wannan jami'an tsaro domin yaƙi da ta'addanci ga dangana a cikin jihar zamfara da kuma arewa masu yamma. To a ƙarshe ɗanne irin shawara ne za ka ba da wanda yake za su kai ga rage shigowar makamai cikin ƙasar nan ta hanyoyin da ba su dace ba ga kuma waɗanda bai dace su mallake su ba. To, a shi shine iyakokinmu na Najeriya wanda suka yi makwabtaka da zamfara da kebe da sokoto Shi ne akwai iyakokinmu na kamba da iyakokinmu na malabil da iyakokinmu na sabon birni da yakokinmu na jibiya da yakokinmu na lela hmm. idan jami'an kwastam da jami'an immigration da sauran jami'an tsaro da ke wajen suka zo suka tsare tani da allah suka yi aikin su ko shi za su taimaka hana shigowa da wasu miyagun makamai da miyagun mutane da kuma miyagun kwayoyi yana da kyau yanzu an zara damce an ba iyakokinmu muhimmanci suna inganta iyakokinmu a samu musu na'urorin da za su dinga ɗauka hoton duk motar da ta fito da abin da a ciki su ne ake ake ce kana da turanci hmm. a kuma inganta fito da wani tsari na duk wanda zai shigo Najeriya an san adadin mutumin da ya shigo kuma an san adadin da ya hmm. sannan kuma su an tsaro a inganta albashinsu a inganta koyar da su a inganta na'urorin na zamani na yaƙi da ta'addanci sannan a ƙara ɗaukan ma'aikata na 'yan sanda na sojoji da immigration da sauransu domin a magance wani abu ba maƙudin kuɗin da ake kashe a wurin sayan makamai da ba da allowance na jami'an tsaro idan an kai zo da wani sabon salo na zamani to zai rage wannan yawan jirgin jami'an tsaro da sauransu To, um, tambaya ta gaba ita ce, um, shin kana ganin matakan da gwamnatin shugaba buhari ta ɗauka ya kai mizanin da zai kawo ƙarshen wannan al'amari na taɓarɓarewar tsaro? to kasan abin da na ce maka a baya shine ba za mu iya cewa iko a'a ba sai an ga matakan da suka ɗauka ga su ga hili an fara gani sannan za a iya cewa eh mun gamsu matakin da aka ɗauka zai kawo ƙarshen wannan matsala amma yanzu gwamnati ta faɗa to ana jiran kuma a ga an fara aiwatar da matakan da gwamnati ta faɗi to sannan za a iya yanke hukunci cewa lallai wannan hanya da aka ɗauko ko wannan mataki zai iya magance wannan matsala. To um, akwai a taron da gwamnonin shiyar arewa maso gabas suka yi a kwanakin baya a can garin Bauchi. Wannan jihar Borno Profesa Zulum ya kawo shawara ɗauko sojojin haya daga waje don su taimakawa Najeriya wajen yakar 'yan ta'adda. Ya kake ganin wannan shawara? To ni ba na goyon bayan wannan shawara. Eh, saboda ba zai yi ka ɗauko jami'an tsaron wata ƙasa ba su zo su shiga lungu da saƙo na ƙasarka su san sirrin ƙasarka su san irin ƙarfinka baka san abin da zai faru gaba ba. Amma ƙasar nan tana da arziki. Abin da ya kamata shine idan muna da ƙarancin jami'an tsaro to a dakatar da wasu ma ayyuka da ake yi idan har ana ganin cewa akwai matsalar kuɗaɗe to a tabbatar da cewa an ɗauki jami'an tsaro masu yawa daga ƙasar nan domin muna da mutane musamman matasa ga sunan Bridget sun yi karatu ba su da aiki to a zo a ɗauki ma'aikata jami'an tsaro a kuma ba su horo na kwarai a kuma samar da kayayyakin aiki na'urori waɗanda za su inganta tsaron kuma su taimaka ma jami'an tsaron wurin yaƙi da wannan ya ta'adda. yadda ta kaya ke dan tsakanin malaliu na jam'iyyar APC da kuma Malam Sani Abdullahi na jam'iyyar PDP. Gare ka Mala Aliyu. To a gaishe kuma da mai to duka duka nan muka zo kashin wannan ma'aurar da muka yi kwanaki muna ji dangane da matsalar tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Neja da Kaduna. amma idan Allah ya kamu mako mai zuwa ita jihar Niger za mu tsunduma a cikin ta mu duba korafin da shi gwamnan na ta yi na cewa gwamnatin Buhari ba ta taimaka musu wajen fuskantar sha'anin rashin tsaro a jihar sannan kuma da yake an ce yan Boko Haram sun fara kafa tutoci a cikin jihar din wani hatsari birnin Abuja birnin tarayya yake fuskanta yanzu a madadin su wanda suka kawo mana wannan muhawara da muka kammala a yau musamman su bakin namu Alhaji Aliyu Abubakar MK da Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi Sani na Malfashi wanda ya shirya muhawara ɗin kuma ya ɗauko mana ita. Tare da Alheri Garis Abdul da ta haɗa ta, ne Aliyu Mustapha Sakutu nake muku bankwana daga Washington DC, mun barku lafiya.